Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna son zuciya na marubuciya Fatima Isa. Wacce aka fi sani da Mrs. Umar wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Da sauri Haidar ya girgiza kai ya ce mata, Ya ilahi Kausar, Rough Coins ya cutar da rayuwarsa yana ƙaramin yaro. ya ɗauko wa kansa cuta mai wahalar warkewa. Da sauri kausar ta kasa ya daɗi da faɗin wace irin cuta ya haidar. Numfashi ya sauke ya kara girgiza kai ya ce hayati rough coins na ɗauke da cuta mai karya garkuwar jiki wato ƙanjamau. Ido kausar da zaro waje ta ce ƙanjamau kuma ya haidar. To wallahi kuwa hayati kin ga abin da result ɗin shi ya bada. Hmm dama na san hakan za ta faru. Rough Coins na ma'amala da matan banza daban-daban. Cikinsu wata ke ɗauke da cutar ta yaɓa mishi. Kin ga ya ɓata rayuwarshi a banza tun yana yaro. Matashi bai yi aure ba, yanzu wace mace ce za ta aure shi yana ɗauke da wannan cutar? Godiya ta ga Allah da ya sa kika gane ko shi waye tun da wuri kafin ki ce ba kya so na shi kike so. Har su mam su fahimci haka su ce sai na rabu da ke. Daga ƙarshe ki aure shi ya goga miki ji jidali. Allah na gode maka da ka kare min sahibata. Murmushi Kausar dai ta ce gaskiya ne nawan, amma kana ganin zai tashi? Hmm. Zai iya rayuwa saboda wukar bata taba kayan cikin shi ba. Yanzu damuwar kawai jinin shi da ya zuba amma in sha Allah zan ba shi nawa. To amma ya za a yi ka shi bayan yana ɗauke da cutar? Dariya haida ya kama ta ya murza ya ce hayati kenan. Mai ɗauke da cutar idan har yana buƙatar jini, to wanda bai da ita zai bashi jini, amma mai ɗauke da cutar ba zai iya ba wanda bai da ita jini ba, don haka zan ba shi jini hayaci lafiya lau kin ga ko babu komai mun yi taimakon musulunci ko haka ne Allah baka iko amin na kira mahaifin shi ya ce yana hanya yanzu to kafin ya zo bari na sa Yusuf ya ɗebi jinin nawa a saka mishi kai ta ɗaga mishi alamar to kiran Yusuf ya atake ya ɗebi jinin ya sa aka saka rough coins a lokacin rough coins bai san inda kansa yake ba mahaifin rough coins ne ya iso wajen kamar zai tashi sama yana faɗin ina ɗan nawa na rantse da Allah kowa ya yi maka haka babu mai raba da shi sai ya bar duniya sai na ga ko uban ya ɗaure mishi gindi a cikin garin Katsina ni za a gwada wa iskanci da sha da tashanci sai yanzu Nasiru ya iso asibitin dan tun safe bai zo ba da sauri ya kasuwacinsa yana cewa ya aboki na, me ya faru ba dai wani abu ya haɗa ka da rough coins din ba kai ya da giza ya ce ko alama Nasir wallahi mun je restaurant din Mrs. Umar ne, ni da Kausa za mu ci abinci, Kawai sai faɗa ya farke a wajen. Duk jama'a sun taru an rasa mai rabawa. Ina zuwa wajen kawai na ga coins ne aka caka wuka. Da na ga ya faɗi ga duk abokan faɗan kuma sun gudu, amma abin da ban sani ba, me ya haɗa su? Yanzu za ka tabbas wannan babban lamari babban lamari ne. To yanzu ina rough coins ɗin yana ciki an saka mishi jini. Dan ya zubta jini da yawa to kuma jini na zai iya yi wa nashi shi yasa na bashi nawa. Da sauri da ɗirar points ya rike haida yana faɗin na gode ɗana, Allah saka maka da alkhairi, da ba don kai ba, da ɗana ya mutu. Haka ne, amma ko banza idan Allah ya yi zai rayu. Babu wanda ya isa wannan lamar, wannan lamari ne na Ubangiji ba nawa ba. Wannan magana haka take haidar mu shiga daga ciki mu gaya yake. nasa ne ya magana don haidar ya fito daga ɗakin Rough Coins yake. Yana so ya tafi ya huta sai ga dad ɗin Rough Coins ya tare shi. Suna shiga ɗakin daidai lokacin da Rough Coins ke buɗe idanuwan shi yana faɗin wash saboda zafin da cikinsa ke yi masa. Dad ɗinsa ya isa wajen shi da hanzari ya riƙe mishi hannu yana cewa sannin lawan kaji alabaka lafiya waye maka wannan aika-aikar. Ido Rough Coins ya limshe ya buɗe ya dubi mayafin nasa da kyau murya shi na rawa ya ce dad ɗan gidan Alhaji Salmanu Kwambo ne. What? Me ya haɗin ka da shi da har zai nemi raba ka da duniya? Babu abin da zan ɓoye maka dad, saboda murja budurwata. Dan ta ce ba ta son shi, ta guje shi tun ba yanzu ba. Shi ne fa ya zo da ƙauraye suka riƙe ni shi da kanshi ya caka min wukar. Rolf Coins ya karasa magana yana hawaye hannu dad ɗinsa ya sa yana goge mashi ya ce, Ka kwantar da hankalinka. Wallahi saboda abin nan da ya yi maka, duk sai na ƙara da su. That is my promise to Daɗin Rofcoins ya gara magana rai a ɓata yadda ya ce, Ai Alhaji, tun faruwar lamarin, na kira police bayan na ɗauke shi na kawo shi asibiti na. Na sanar da su, yanzu haka sun cafke shi shi da abokansa, suna so su gudu, Allah ya ba su ikon kama su. Wani irin daɗi ne ya ƙara kama daɗin Rough Coins ya ce, Na gode Haidar, ka gama min komi, tun da kasa aka kama min tsinannu, wallahi sai sun san sun taɓa ɗana, yanzu babu dai abin da ke damunsa ko. Shiru Haidar yana kallon Rob Coins, haidare ya sauke numfashi ya ce, Gaskiya ɓangaren ciwo babu komai zai samu sauki insha Allah. Sai dai wani babban lamari mun auna samun gana ɗauke da cuta mai karya garkuwar jiki. What? Daɗin Rob Coins ya fita, ya fita a tsorace ya sake cewa, Anya Dr. Haidar ba a samu matsala wajen test ɗin nan ba, ta yaya haka za ta faru? Numfashi ya yi da ya sauke ya juya ya kalli duk mutanen da ke ɗakin ya kalli Kausar da duk jikinta ya sanyi. Ya kawo da kanshi da sauri ya mai da hankalin shi wajen mahaifin Rob ya ce, Wallahi Alhaji abin da binciken mu kenan ya nuna, idan kuma baka yarda ba za ka iya ɗaukan shi ka kai shi wani hospital ɗin su sake dubawa da kyau. Daɗin Rob Coins ya ce lawan, da gaske ne ka san kana ɗauke da wannan cutar ko baka sani ba. Shirin Rob Coins sai ya tsaya yana nazari wasu hawaye ne masu zafi suka sauka kan fuskar shi. ya ce dad da gaske ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan lawan ka kwaso wa kanka bala'i dama ka san kana dauke da cutar ka sa ni zuwa nema nema maka aure da ka cutar da yar mutane lawan kanjamau fa gare ka ciwon da ba a warkewa sai mutuwa Daɗin Ralph Collins yana magana kamar zai zauce ya da ya kama shi ya zaunar da shi ya ce ka kwantar da hankalinka Alhaji. ciwo ba mutuwa ba ne. Babu ciwon da Allah ya saukar ba tare da maganinsa ba. Idan ka ce babu magani ka yi saɓo don babu ciwon da ba shi da magani baya ga mutuwa. Ita ma wannan cutar tana da magani. Maganinta ne kawai bai ida bayyana ba. Kuma Allah ya ɓoye maganinta ne don ya zama izina ga jama'a masu aikata alfasha. Wannan abin kawai da ya faru ya isa rough coins ya tube ya komawa Allah. Yanzu misali Da ka mutu a cikin wannan halin me zaka je ka faɗa wa Ubangijinka bayan ka san abin da kake ba mai kyau bane ba. Kai kanka Alhaji sai Allah ya tambaye ka saboda ka san wasu abubuwan da yake marasa kyau amma baka taba baka taka mishi birki ba. Shi fa arziki da yaya Allah yana baka su ne ba dan ka saba mishi bane. Kana da sanin rough coins har karuwa ya ajiye a gidansa a matsayinka na ubansa idan ka sani wani mataki ya kamata ka ɗauka a kansa. Babu, so don haka Komi, Mirror of Coins ya samu kana da hannu dumu-dumu cikin ɓacewar tarbiyarsa, yanzu a da, kawai za ka yi mishi sannan kai ma ka nemi gafarar Ubangiji. Kai ma Rough Coins ka gyara Ka kausar ce dai kake ikirarin kullum kana son ta ko? To wallahi ƙarya kake ka ce kana son ta. Dan da kana son ta ba za ka yi ƙoƙarin haɗa ta da abin da zai cutar da ita ba. Yanzu ka san kana dauke da wannan cutar da ka, da ka aure ta bai kai tunanin zai faru. Rough Coins ka sani duk wanda ya cutar da wani wallahi Allah ba zai taɓa barin shi ba. ka nemi gafarar ubangiji ko za ka samu rabauta cuta ba mutuwa ba ce idan har ka kiyaye shan magani cikin lokaci za ka rayu kamar sauran mutane don haka cikin 'yan matanka da kake ma'amala da su ka fitar da ɗaya daga cikinsa ka aura allah ya sa mu dace haidar ya karasa magana yana share wasu hawaye da suka sauka kan fuskar shi Dad ɗin Ralph Collins shi ma kukan yake ya ka Ralph Coins da Kausar. Nasa ne kawai hawaye bai sauka akan fuskar shi ba. Daɗin Rob Coins yana hawaye ce, "Dr. Haider, na gode sosai, wallahi duk na manta da wannan tunatarwar, ina tunanin idan na matsa mishi kamar zai iya tafiya ya bar ni, ganin shi ɗaya nake da shi a duniya ya sa duk na mallaka mishi komai nawa. Hakika na yi babban kuskure kuma in insha Allahu zan gyara kuskurena, sai yanzu na gane kuskure na na zuwa gidan ku nema mishi aure. Da haka ta faru ban sanya zan yi da alhaki ba. Love, Magana da Dr. Haidar ya faɗa maka gaskiya ne, idan za ka nutsu ka gyara to idan kuma ba haka ba, to wallahi za mu raba gari da kai. Dan yanzu na daina ɗaurewa ƙarya gindi, na gane kuskuren da nai. Daɗin Rob Coins ya karasa maganarsa yana share hawayen fuskarsa. Ko ga shi ma Rob Coins yake sosai, ya ɗan gyara kwanciyar shi da ƙyar ya kai dubansa ga duk mutanen ɗakin har da Kausar. Ya ja numfashi ya ce, Dad, ka yafe min na yi kuskure, na cutar da rayuwata ban san komi ba. Baya ga neman mata, na cutar da rayuwar mata da dama duk cikin 'yan matan da ne kausarce kawai har muka gama soyayyar mu ban taɓa mata ban ɓata mata rayuwa ba. Dad, ina nadamar abin da na aikata wa 'ya'yan mutane yanzu. Ban taɓa nadama irin yau ba. Ban san ko a mafarki Haidar zai iya ceto na ba. Da ba don shi ba, da yanzu sai dai buzuna. Na gode Haidar, ka yafe min. Kausar, don Allah ki yafe min. Shiga tsakaninki da nai da masoyinki na gaskiya. Wallahi na samu goyon baya ne ga ƙawar Kiruki tare da taimakon mai gadin gidanku. Muka haɗa baki. Shari na farko rana da maja ta zo baki a guri ni na turo ta. marja tsohuwar karuwa ta ce mun daɗe a tare. Na gane kuskure na yau. Kausar, in sha Allahu daga yau na barki har abada ko sunanki ya fita daga bakina. Za ki gane ni masoyinki ne na gaskiya ba zan taɓa cutar da ke ba. Ralph sai ya karasa magana yana mai fashewa da sabon kuka. Cikin tausaya masu, Nasir ya ce, Please ka daina kuka, kaga ga an yi maka aiki, kada ka maido da hannun agogo baya. Allah ya baka lafiya, mun gode wa Allah da ya sa ka gane gaskiya, baka mutu cikin barna ba. Ralph Collins da dad shi sun ɗan jima suna fira kafin ta kyar aka samu suka yi shiru. Dukansu suka zauna a ɗakin sai fira ta ɓarke har da dariya. Shi dai Ralph sai dai murmushi kawai kawsa da zaune a kusa da Haidar. ta kasa magana. Nasir na cikin tsokana ya ce, Wai shege abokina, me yana ka zuwa aiki jiya, ya dinga neman layinka baya tafiya. Marmishi ya ce zauna nan, ni fa ango ne jiya ina tare da amaryata, ina zan je, ba ka da labarin kausar ta koma gidana, kamar ya. Nasir ya tambaya Haidar da sauri Haidar ya sake dariya ya ce, kamar yadda ka sani, Ai ka fi kowa sanin gautar matata ce tun da tun ranar da muka rabu na mayar da ita ɗakin. Na je na faɗa wa Abba haka, Abba ya je Samura da ya bishi faɗa da shi da mu. Har da nasiya ya ce musu to har yanzu kausar matata ce dole suka bar ta dawo gidana. Wallahi Haidar ba ka da dama, shi ne ko Umman Nur ba ta sani ba, ta ya za ta sani bayan 'yar adawa ce. Dariya suka yi su dukansu, daɗin Rough Coins ya ce, Allah ba ku zaman lafiya, Allah ya sa an koma a sa'a. Amin. Dukansu suka ce, Rolf Collins ya ce ya yarda na kausar, Allah ya amince. To sai dai ku yi hatara da ku, don har yanzu kuna da makiya kusa da ku sai kun yi da gaske. Allah ya shiga tsakanin mugu da nagari. Amin, kada ka damu, Allah ya fi su. Amma ni da kausar yanzu kam sai mutuwa da yardar Allah. Wash, ya haidar, na gaji please buje gida don Allah. Kausar ta faɗa tana wani yatsa na fuska dariya Nasir ya ce to fa sabon salo kiran sallah da da osir kin bari dai ya gama abin da yake yi a'a malam tsaya daga nan kada ka takura wa matata kai wa ke takura maka kai da matarka barta tashi mu je tun da kin gaji ka dinga duba shi har lokacin da zan dawo Haida ya ƙara magana yana miƙewa ya kama hannunta, shiru Nasir ya yi ya saki baki daɗin rough coins ya ce, Kana da gaskiya, kana da kana da gaskiya ɗana kai ta gida ta huta Allah ya kiyaye ni ma zan ɗauko ma gida na fada wa masu aiki su yi abinci su kawo don mahaifiyar shi ta je indiya ganin likitanta Allah ya bata lafiya suka dukan dukansu haida da kausar suka juya suka fita Saboda yin da kausar ke ji ya sa har ta fara barci a mota, kallon ta kawai haidar ya yi murmushi ya yi gyara mata kwanciya, ya ɗan kwantar da ita a faɗa shi. A haka suka isa gida suka yi hon mai gadi ya buɗe musu. Yana ganin mai gadin ya tuna da maganar da rough Coins ya faɗa. Take ya ɗaure fuska ya shiga ciki, sai da ya yi fakin kafin ya zagaye ya buɗe wa kausar ƙofa. Yana shirin saka hannu ya ɗauke ta, ta buɗe idanta. Barmishi ya mata ya mika mata hannu babu musu ta bashi ya kama ta ta sauko daga motar a hankali suka tako cikin isa da ban sha'awa suka shiga katafaren falon nasu babu kowa a ciki da alamar biyar gayyata na ɗaki a hankali suka taka upstairs za su yi ga su suka ji kamar ana magana a ɗakin rigayyat maganar mai kama da ta tashin hankali bayan haida ya ya ɗaga yatsan shi ya daɗe bakin shi alamar kausar ta yi shiru a hankali ya sa hannu ya tura ƙofar ɗakinta yanda ba za su gan shi ba ya tsaya don jin me suke tattaunawa. Marja ce da Rukayyat zaune, Rukayyat ke magana. Ta ƙare magana da cewa, Haba Marja, yanzu me za kuma ki faɗa min bayan kin sani cikin bayan kin sa ni cikin matsala. Duk abin da na faɗa miki kin san ya faru da ni. Tunda kin samu duniya, kin manta da ni. Na ji ruki, na yi laifi, amma don Allah ki tsaya ki saurare ni. Na san babu wanda zai taimaka min sai ke. Shirin Rukayyat tana sauraron Marja kamar an ce haida ya ɗauko wayar shi. Ya ɗauke magana da suke kawai ya buɗe kyamara ɗin wayar shi yana ɗaukar su. Murja ta kira zama ta girgiza kai ta ce, "Hum, Rukayyat rayuwa tana cikin tashin hankali yau." Saurayi na Roja, kin san shi dai, mun daɗe muna tare. Na tabbata aure na zai yi, mun haɗe plan, mun haɗa plan da shi za mu kashe rough coins idan ya so, duk sai mu kwashe wasu dukiya ta ce sai mu gudu mu je can wani waje mu yi aure, tunda dai shi ba aure na zai yi ba. Soyayyar titi ce kawai muke yi, Ya san na faɗa mishi ba na son Roja kuma ya yarda da ni. Yau Roja ya daɓa mishi wuka a bai da jama'a. Kuskuren da ya ke da Coins bai bata ba, an kai shi asibiti. Ga shi yanzu magana da nake miki, an samu nasarar kama Roja. Na tabbata idan ya ji azaba, zai iya faɗa musu gaskiya. Wallahi rayuwa ta da cikin tashin hankali Rukayat, na san ke kaɗai ce zaki bani maɓoya har na samu na bar ganin Kut babbar magana, Marja ta hakan za ta faru, yanzu da rough coins ya mutu kin san kuwa da duk ziyar ku sun kare. Marja ni kan yanzu ina na ga wajen da zan baki a gidan nan, ni ma a dosane nake, ko ni ya sauya. Da ne dai nake juya shi amma ba dai yanzu ba komai ya kare ni ma. Inda Marja ta gama magana har da ya juya hankali a tashe idan na folis kira. Tsakaninsu da police station babu nisa sai gashi Murja da Rukayyat suna cikin magana. Suna fafatawa police suka turo kofar ɗakin. Sai dai kawai suka ga masu baƙaƙen kaya tsaye a gabansu. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.